Mau sauraro da fatan kun wuni lafiya ga kanun labarin maraicen yau. Wani kwale-kwale ɗauke da mutum hamsin ya jirkice cikin gulbi yau da saye a kwamin ɗin tsibiri yankin maraɗi zarce adadi ne ya haddasa wannan haɗari da ya kashe mutum goma sha ɗaya. kaso hamsin bisa ɗari na al'ummar Nijar na ƙasa ga shekara goma sha biyar. albarkacin ranar da aka keɓe duniya domin al'umma wadda aka sallace yau sha ɗaya ga watan yuli wani masani gabatun yawaitar mutane ya yi furci a kai cikin rahoton musamman na maraicen yau za mu zura ido bisa ga hanyoyin tafiyar da aiki da kayan zamani da cibiyar ansi ta tabbatar. masauraro gunguma mun ɗanta ke muku sallama yau alhamis 11 ga watan yuli dubu biyu goma 2019 ga zubin labarun dalla-dalla mutum goma sha ɗaya suka mace an samu da dama da suka ƙetare rijiya da baibai sakamakon haɗarin da wani kwalokwalo ya haddasa kenan cikin gulbin da ke kwamin ɗin tsibiri a jihar maraɗi yau da sahe wajen mutum hamsin ke ciki da su za su wajen aikin gonakansu wuce kimar da aka ma kwale-kwalen ne musabbabin wato wannan hatsari Ga fasarar bayanin da gwamnan Maradi Zakar Umaru ya ma wakilin muhammed Mamman. Ruwan gulbi na Maradi sun zo ƙasa da awowi 24 sai dai zuwan ruwan a tsibiri wani kwale-kwale da yake makare da fasinjoji fiye da hamsin da ya ƙoƙarin tsallakewa ya nutse. A labarin da muka samu mutane goma sha ɗaya suka mutu akwai wasu mutum biyu zuwa uku da suka shikata suna samun kulawar likita. Muna miƙa kira ga al'umma cewa wannan gulbi ba sabon abu bane kowa ya san shi ya kamata masu kwalokwalo su rinka kiyaye lodi kuma fasinjoji su rinka biyayya da abin da aka faɗa musu shugaban ƙasa bai kai sati biyu ba ya ɗora min nauyin faɗa wa sultan na gobir cewa isassun kuɗaɗe na gina gada bisa gulbin tsibiri sun samu za a yi gada nan ba daɗewa ba Mutum hudu suka raunata a cikinsu jandarma guda mutum biyu an zabura su a cibiyar kiwon lafiya ta gaya sakamakon wani hari da wasu mutane da ba a tantance ba bisa mutuna uku suka aikauta. Ofishin jandarmun da ke fake da kasuwar garin Kuro Kaina da ke kilomita 45 arewa maso gabas da garin Loga jihar Doso suka farma a cewar wata majiyar garin da studio Kalangu ta tuntuɓa yau da sahi. Birgediya janar na kasar Nijar Umaru na mata Gazama shine sabon jagoran hadakar askarawan sojan Jason Sahel wadda ta haɗa ƙasar Burkina Faso, Mali, Mauritania, Nijar da ƙasar Chadi. a wata rawaitar majalla La Letter du Continent da ke sakawa da ake sakawa ta yanar gizo ta ce wannan tsohon mataimakin hafsan sojojin ƙasa na kasa na ƙasar Niger ya maye gurbin ɗan ƙasar Mauritania ne cewa da Hanina Old CD rukunin Jason Sahel dai tunasarwa ce har yanzu na jan ƙafa ga samun aikatawa kuma harabar wato ba da umarninsa a Bamako na fuskantar zanga-zangar al'umma 'yan farar hula tsawon lokutan nan na baya-baya a karin bayanin majallar. Da jimillar al'umma fiye da miliyan 22 inda kaso 50 bisa ɗari na masu shekaru ƙasa ga goma sha biyar ne al'ummar Nijar ke cikin sabon jini. Albarkacin zagayowar ranar da aka keɓe duniya domin al'umma da aka sallace yau 11 ga watan Yuli. Masani ga batun karuwar mutane Nuhu Abdulmumuni ya yi wa Nafisa Sifo karin bayani. A cikin shekarun 1960 da 1970 da kuma 1980 al'ummar Nijar na karuwa da kashi 3.1 a cikin 100. Shirin kidayar al'ummar ƙasa na 1988 ya nuna cewa wannan kaso ya ci gaba inda ya tashi daga kimanin kashi 2.9 cikin 100 zuwa kashi 3.1 cikin 100. Tsakanin shekarar 2001 da shekarar 2012, idar jama'a ta nuna cewa kason karuwar al'umma ya kai kashi kashi 3.9 cikin 100 alhali tsakanin waɗannan lokuta an ɗauki matakai sosai wajen samar da tsarin iyali duk da wannan ƙoƙari ana la'akari da cewa al'umma sai karuwa take a yau yawan al'ummar ya kusanci mutane miliyan 22 kuma ganin yadda harkoki ke tafiya za a iya ninka wannan adadi sau biyu kuma wannan karuwar jama'a na zowa tare da kalubale da dama kamar a fannin tarbiyya kiwon lafiya ciyarwa da kuma tsabtar birane baki daya A kai da Asumana Shina da fasara. Samun maganin saka tsarin iyali a cikin yankunan ƙasar Nijar na fuskantar matsala bale ma ga matasa 'yan mata a ganin Valentin Lubunga na ƙungiya mai zaman kanta ONG Mari Stop dalilan su ne al'adu da kuma rashin sanin doka bisa kiwon lafiya ta fannin tsarin iyali da kuma ƙudirin aiwatarwa. Ga fasar abin da Valentin Lubunga ya shaida ma Maryam Jallo. tambaya ta farko da ake ɗorawa matashin da ya je a cikin gidan likita ya tambayi maganin tsarin iyali shine anya yana da aure muna aiki tare da waɗansu da suke abokanin hulɗa da wasu ƙungiyoyin ong domin yakar wannan kalubale euh, al'ada ce amma wani karon maganar kiwon lafiya na tsarin iyali yana bai wa kowa damar samun maganin saka tsarin iyali ba maganar shekaru ko kuma aure kowa ya san dokar niger ta ce mace ta ɗauki maganin tsarin iyali bai zama tilas ba sai ta samu amincewa miji saboda batu ne na kiwon lafiya. Mu dai tsaya a batun kiwon lafiyar mata jami'an karɓar haifuwa na ƙasar Nijar a ƙarƙashin lemar ƙungiyarsu a satin da ya shuɗe sun gudanar da wani rangadin zagaya a Gades cikin cibiyoyin kiwon lafiya. Manufar ita ce kyautata dangantaka tsakanin ma'aikatan kiwon lafiya da ma'abuta ayyukan nasu. Sudofati ta gungun ma'aikatar kiwon lafiyar uwa da ɗa ta harabar ministan kiwon lafiya ta yi wa wakilinmu an sikarin cikon bayani. Makasudin wannan ayarin shine yaɗa dokar tsarin iyali ga mutane kuma ga jami'an kiwon lafiya. Muna son su sani wannan dokar za ta aiki idan aka takata. Kuma har ila yau muna wayar da kan likitoci bisa kan dokokin tsarin aikin likita don al'umma na kuka da su dangane da rishin tarbo na gari zuwa ga 'yan malati. Har ila yau muna wayar da kan matasa bisa kan tsarin iyali don su dinga zuwa asibiti don kun san matasan na fuskantar matsalar kaiwa ga cibiyoyin kiwon lafiya har ila yau za mu jan hankalinsu saboda idan sun samu matsala su san inda za su su nemi kiwon lafiyar labarun da rahotannin na zo muku ne daga nan studio kalangu anguwar kwara kano birnin yame Baban taron musamman na tarayyar Afirka a bisa batun shigar da aiwatar da tsarin ɗage shimge ga kasuwanci a nafiyar Zilekaf ranar Lahadi ya gudana a nan yame. Minista kan wakilci na kasayin kuɗi a Nijar, Ahmad Jidud Ya Habibu Garba karin bayani ga fasar kalamun nasa. Nijar ta kumshi ɗimbin albarkatu musamman a fannin noma da kiwo wanda kayan ya kamata a rinka sarrafa su a kuma rinka shigar da su a cikin waɗansu ƙasashen ƙetare. Idan aka yi haka mutanen karkara za su samu kuɗaɗen shigarwa. Ina ganin shine mahimmancin sakin ragama walwala kasuwanci a cikin ƙasashenmu. Yana ba mu damar sarrafa kayayyakinmu da kuma samun riba ga al'ummar karkara. kuma ya rage fatara. Silekaf ba wai 'yancin sakin ragamar zirga-zirga cikin ƙasashe ne kaɗai ba, ya shafi kare dukiyoyin jama'a. Misali ina muku bayani ne a kan noma. A yau muna noman tumatiri albasa, wa yake noman su? 'Yan ƙasa ne suke noman su. A ƙarshe dai ina ganin waɗanda ya kamata su amfana su ne al'ummar karkara. A wani fannin kuma yau ne farfagandun zaben cibiyar da za ta wakilci ma'aikatan Nijar da zai gudana ranar 31 ga watan Yuli ya soma. Tsawon sati uku cibiyoyin sandikar goma sha biyu na ƙasa za su ƙoƙarin samun amincewar zaɓe ga magoya bayansu da zumar nuna musu mahimmancin wannan zaɓe shimfidar ƙasa baki ɗaya. Bari mu saurari Suleiman Yahaya. Za mu ƙara koma wajen ma'aikata da suke tare da mu, mu nuna musu mu ne mu dama sun ga aikin da muka yi kuma na aiki da muka yi za mu ci gaba da shi menene ko aikin mu mu aikin mu shine kokowa na ma'aikacin gwamnati da 'yan kasa gaba ɗaya su samu su ji daɗi su aiki cikin walwala su aiki wanda za a ba su albashi na daidai da su wannan kokowa ita ce muke yi kuma halla wajiya mu ci gaba da ita halla wajiya duka ma'aikata waɗanda muka sani cikin ƙungiyar mu da wajen kamfani kamfani mu zuwa a wajen su mazanta da su mu nuna musu wannan kokowa da muka fara wadda sun gani tun da yau da aka yi alhamdulillah da muka buɗa ta da ƙungiya 'yan kwadago goma sha biyu ne a yau an waye gari alhamdulillah mun zama ƙungiya wajen 38 a tare da mu kenan kun ga muna cikin a gaskiya muna cikin ƙungiyoyi babban ƙungiyoyin da waɗanda za a ake damuwa da su kuma za a ci gaba da damuwa da su insha Allah. Domin samun damar shigar da kudaden biyan bukatunta da na iyalanta Balkisa Balarabe wata matasiya 'yar shekara 33 ta rungumi sana'ar sai da awaki kalar Chevrus na maraɗi inda take sayan su ta sai da su a garin Gaya. Ganin wannan alfanu wakiliyarmu da ke Gaya Ramatu Isa Wanke ta nuna rahoto a kai. Ramatu bayana muna rahoton mu Balkisa tana yin wannan kasuwanci ne a wani mataki na fargar da matasa musamman ma mata domin su yi ƙananan sana'o'i waɗanda zai ba su dama samun kuɗaɗen shiga. Gwamnati bata iya ɗaukan kowa da kowa abun da ya sa ma na kafa sana'ar kenan. In muka tsaya mu ce mu jira gwamnati dan bu iya yawa bai jin mai abun da ya sa kenan na ce to mutum bai kai ba ka tsaya ka jira gwamnati ka nema Allah ya taimaka maka shi ma gwamnati iya ga kana kuzari shi ma ya dan sa maka hannu. Baya ga kasuwancin akuya da ake kira Chevron rus Bilkisu tana yin kasuwancin fatar dabbobi wanda take kaiwa a Najeriya da kuma cikin Benin. Sana'ar fatar dabbobin da nike gayi waɗanda ke da bukata suna lansan komand wurina iya so ina aika musu da komand kin. Aika shi Najeriya a ina aika shi can Benin. Bisashen nan takin da suke tara wannan ina iya saida mu masu jardin masu gonannaki suna iya zakkuwa suna sai takin nan su kai cikin gonannakin su. Eh, wani ƙarin tallafi ne wurin al'umma kuma wurin manoma ma. Bilkisa dai tana da tunanin faɗaɗa wannan sana'ar tata ta hanyar kirkira ma'aikata ta kiwon dabbobi sai dai rashin samun tallafi daga hukumomi da kuma masu hannu da shuni na ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa ta canza wannan tunanin nata ramtu isa wanke studio kalangu gaya to madalla yanzu kuma sai rahoton na musamman hanyoyin tafiyar da sauƙin fahimta village intelligent da cibiyar ƙasa mai bada labari ansi ta girka zai bada damar fudda wato kadaitacce gabatun aiki na na'urar zamani internet cikin garuruwan Niger. Habibu Garba ya firanta da minista babban daraktan ANSI Ibrahim Gumba Saidu, Mutari Muhammadu ya shimfiɗa muna shigar rahoton Asuman na da fasara. Bunƙasa fannonin muradun tushe ta hanyar fasahar zamani shine muhimmin abin da ma'aikata ta ƙasa mai suna ANSI ta mayar da hankali a kansa wajen ƙirƙirar da fasahar zamani a cikin waɗansu garuruwa. Ibrahim Gimba Saidu, Darakta Janar na wannan ma'aikatar ya yi ƙarin bayani. L'essentiel de notre population vit dans les villages et l'essentiel de notre population n'a pas accès Mafi yawa na al'ummomi mu suna rayuwa ne a ƙauyuka kuma ba su da damar samun wasu ayyuka na fannonin tushe kenan ta hanyar wannan tsari na zamani da muka kira kofar shiga ci gaban karkara za mu sauya rayuwarsu ta hanyar kaiwar na'urorin zamani tare da intanet misali a fannin kiwon lafiya ba mu da ƙwararrun likitoci a cikin ƙauyuka sai dai ƙananan jami'an kiwon lafiya da sauransu a cikin wannan tsari za a iya baiwa ƙwararrun likitoci damar bincike cikin lafiyar jama'a daga nesa sannan kuma likitocin su tattauna tsakanin su domin tsayar da wasu shawarwari hakan zai bada damar samar da kulawa mai kyau zuwa ga marasa lafiya daga cikin ƙauyukan haka muke shirin yi a fannin ilimi saboda bamu da isassun malaman makaranta cikin ƙauyuka za mu ga yadda za a ƙara wa malaman sani da kuma yadda za a baiwa ɗalibai ilimi daga nesa domin su sami darussa da dama. Domin samun fasaha ta zamani a cikin ƙasa dole sai da makamashi komi kuke yi a cikin garuruwa a wannan fanni. Kayan aiki da muke kaiwa suna amfani ne da zafin rana domin ganin komi ya je da sauri muna kaiwar kayan aiki masu amfani da zafin rana kai tsaye sannan kuma a samar da wutar lantarki a wuraren da muke ajiye kayayyakin namu. Mataki ne na biyu da muke ɗauka shine muna haɗa gwiwa da ma'aikatar lamfer da ke da nauyin samar da wutar lantarki a karkara domin samar da tsarin na'urar zamani lokaci guda da wutar lantarkin a ƙauyukan. da village Tuni kun fara gwada wannan fasaha a cikin waɗansu garuruwa ko kuma yanzu ne kuka soma? No, ya deja an village ke. A'a, tuni muka samar da wannan tsari na zamani a garin Fashi da ke tsakiyar yankin Tenere. Wannan tsarin yana aiki yau shekara guda kenan. A cikin watanni masu zuwa, kamar zuwa watan September ko kuma zuwa watan Oktobar cikin anjima, aikin zai kaiwa ga kimanin garuruwa goma, yayin da za mu sami akalla gari guda a cikin kowace jiha ta Nijar domin ci gaba da gwajin wannan fasaha ta zamani. zamani. Abin da ya sauka kenan amma za ku tarbi muhawar studio Kalungu bayan kun saurari labaru da harshen zabarmanci da kuma na faransanci wanda wato Muktar Muhammadu zai jagoranta ni naku dan badan da Arlit ke muku sallama ai saurari lafiya.